الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a yau wanda yake 26 ga watan Rabiul Sani ah, a ah, shekara 1440 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da biyu ga watan Januwari dubu biyu da sha tara. Za mu ci gaba da karatu a cikin littafi a akidatu ahli sunna wal jama'a wanda babban malami a Sheikh Muhammad bin Salih Al hukamin ya wallafa. Idan ba kuma manta ba a karatunmu na karshe mun tsaya ne a karshen bayan da mana yi a kan rukuni na hudu kenan ko cikin rukunan imani wato abin da shafi imani da manzannai ko na daga farko mun magana akan imani da Allah sai kuma muka zo muka magana akan imani da mala'iku mun yi bayani akan imani imani da littafai sai kuma karatu na karshe mun yi bayani akan imani da manzannai saboda ka yau zamu tashi daga rukuni na biyar kenan wanda kuma ya shafi imani da ranan karshe na shine malaka faslun fasali kenan zai fara bayani akan abin da ya shafi al-iman bil al akhir sai mala yace wa nu'minu bil yawmil akhir haka nan kuma mu ahli sunna wal jama'a muna yin imani da ranan karshe wa huwa yawmul qiyama wannan ranan karshe shine ranan tashin kiyama alladhi la yawma ba'dahu wanda babu yini ko kuma babu rana bayan shi sai yasa sa masa suna yawmul akhir ranan karshe saboda bayan wannan ranan kuma babu wannan rana kuma hina yub'atun nas wato a lokacin da za a tayar da mutane a ya rayayyu lilbaka domin su wanzu za a tayar da su bayan mutuwansu su rayu domin su wanzu ba su mutu kuma bayan wannan in ma fi darin na'im za su wanzu ne in ma fi darin na'im in ma a cikin gidan nema wato gidan aljanna kenan wa in ma fi darin azab alim ko kuma a cikin gidan azaba mai radadi Allah ya kiyaye mu saboda haka idan aka tare da mutane a ranar tashin kiyama waɗannan su ne wuraren da mutane za su shiga ko da ka shiga aljanna ko kuma ka shiga wuta babu wani gida kuma na uku malake fa nu'minu bil ba'd saboda haka muna yin imani da tayarwa wato tayar da mutane bayan mutuwa wa huwa al ba'd ne ma'ana al ba'd shine wa huwa ihya'u Allah ihya'u Allah ta'ala al mauta shine cewa Allah zai rayar da matatu hina yanfuku Israfil fi sur annafata asaniya a lokacin da Israfil malaika Israfil zai busa a cikin kaho nafata asaniya busawa ta biyu ina fata mu gane saboda mai akwai busawa ta farko wannan na farkon shine wanda mutane za su suma su mutu sannan kuma akwai busawa na biyu wanda da shi za a tayar da mutane daga su, ina fata mu gane shine mala ya kawo aya cikin alqur'ani inda Allah subhanahu ta’ala yake cewa a wa nufiqa fi sur kuma za a busa a cikin kaho fa sa'iqa man fi samawati wa man fil sai waɗanda suke cikin sammai da kasa za su yi suma illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya so thumma nufiqa fihi ukhra sannan kuma a sake busa a cikin wannan kahun, wata busa wata busawa kuma fa idahum qiyamun yanzurun sai ka gansu a tsaye yanzurun suna kallo ina fata mun gane saboda haka malam shi ma Sheikh Muhammad bin Tamin bisa ga wannan ya tafi akan ra'ayin malaman da suka tafi akan cewa busawa guda biyu ne kawai ina fata mun gane busawa ta farko wanda mutane za su su ma su mutu sannan kuma akwai busawa ta biyu wanda da shi mutane za su tashi akwai daga cikin malamai wanda da suke ganin cewa busawan guda uku ne ina fata mu gane wasu malamai suna ganin akwai busa wanda za a yi wanda mutane za su firgita amma ba za su mutu ba sai kuma a zo a yi busawa kuma sau biyu sai su mutu sannan kuma a yi na uku sai su tashi ina fata mu gane waɗannan malamai sun kafa hujja ne da aya daga cikin suratul fatul eh, kasas inda Allah sun wa ta'ala ke cewa wa nufikha fi sur fa a man fi samawati man fil ard ah? idan aka busa cikin kaho fafazi a man fi sama su magar waɗanda suke sammai da kasa za su firgita ina fata mun gane saboda suka ce kenan sai zama to akwai busawa guda hudu guda uku ibn hazam shi ya tafi ma akan cewa akwai busawa guda hudu ne ina fata mun gane akwai busawa na farko wanda mutane za su firgita sannan kuma akwai na biyu wanda za su yi suma sannan kuma akwai na uku wanda da shi za su mutu sannan akwai na hudu wanda da shi za su tashi amma da yawa daga cikin malaman sun tafi akan cewa busawar guda biyu ne kawai na farkon idan aka yi na farkon da shi ne mutane za su firgita su yi suma sai su mutu ina fata muka na abubuwa kusan suna suna lazumta juna ne tare suke yawa idan aka yi wannan busan busawan ai kara ce sosai tsawa ce mai girma sosai kuma da halitta cikin suwatu eh, sassu ya sai ke cewa ma yan na illa sai hasan wahidatan ta khuduhum eh, wa hum yakhsimun suka Allah kuma zai tawa kafirai ba ai ba wani abu ne suke jira a face sai hakan wahidatan wata tsawa guda daya wanda idan aka yi ta ta khuduhum za ta kama su alhali wa hum yakhsimun alhali suna nan suna ta husuma da juna an eh, sai ta menene fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un da kai wannan mutawan idan aka suka ji wannan tsawon wala yastati'una tawsiyatan ba wanda zai yi wani wasiya ba za ka yi ma wani wasiya yi wani magana ko wani abu ba wala ila ahlin yarjun haka kuma ba za su iya koma zuwa ga iyalanku ba nan take daga inda ka ji wannan tsawon kawai faduwa za ka yi za ka suma madaga nan kuma ka mutu ina fatan gane saboda haka busawa abin da ya fi tabbata shine busawan guda biyu ne na farko wanda shi mutane za su firgita su yi suma sannan kuma su mutu na biyun kuma da shi za a za ta da su sa'annan kuma a wannan aya akwai wasu abubuwa a ciki na farko Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man fil ardi illa man sha Allah ina ba za mu gane za a busa cikin kaho sai mutane su yi suma sai dai wanda Allah ya so kenan ba kowa ba ne zai yi suma akwai wadanda ba za su yi suma ba su wane ne wannan illa man sha Allah su wane ne aka yi istisnayin su aka cire su daga wannan hukuncin suma anan malamai su yi maganganu da yawa a ciki wasu malamai suka ce ana nufin mala'iku saboda haka idan aka yi mala'iku ba su shiga ba wasu malamai kuma suka ce a'a ana nufin ba mala'iku ba da saboda mai ai mala'iku za su shiga cikin manfi samai manfi samawa tunda ai mala'iku a sama suke saboda ka dole za su shiga cikin su kuma wasu malamai suka ce a'a ana nufin sauru'in waɗanda matan da suke cikin aljanna da kuma yaran da suke cikin aljanna saboda ai a cikin aljanna babu mutuwa cikin aljanna saboda suka ce waɗannan su ne ake nufi amma sai wasu ma suna gani ai dukkan su za su shiga cikin man fi sama tunda aljannan ma ai a sama take ina fata mu gane saboda haka malamu sun yi maganganu da yawa wasu malamu suka ce ai ana nufin a shuhada da kuma al'anbiya saboda mai ai shuhada Allah kuma na cewa wala tahsabanna alladhina utilu fi sabila amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun saboda suna nan suna rayu saboda ba za su shiga cikin wannan hukunci ba amma dai magana da yafi tabbata shine mutum ya ta kawai Allah alam ba ba wanda ya sani saboda me manzala sallallahu alaihi akwai manzala sallallahu ya nuna kamar shi ma bai sani ba saboda hadisi akwai hadisi da manzala sallallahu alaihi yake cewa shi ne farko wanda kasa za ta tsage ya tashi yace idan na tashi fa iza Musa yana rike yana rike da al'arashin ubangiji manzala yace wala ajri yace saboda ka ban sani ba afa ka kabli shin Musa ne ya riga ni tashi ne An kana min am kana min mastasnahu Allah ko kuma yana ga cikin wanda Allah ya masa istisna bai ma su ba tun farko ina ba ta mugane a cikin nan shi ma manzo Allah bai san su wane ne a cikin wannan illa mun sha Allah ba to ka tunda manzo Allah yayi isharar ga cewa shi ma bai san ba abin da ya fi dacewa shine kawai mu sai Allahu a'lam babu wanda ya sani na sa'annan kuma Allah kuma da ta kuma nufika fihi ukhra yayi amfani da lafzin kuma wannan lafzin kuma tufidu tarahi wa tarkib Mana idan aka yi tusan farko za a dauki lokaci kafin a yi na biyu, shi ne mana summa. Ina fata mu gane, malamai sun yi kokarin su fahimci lokaci nawa ne tsakanin tusan farko da na biyu. Wasu malamai suka ce ba wanda ya sani. Amma da hadisi ya tabbata daga Abu Hurera, inda yake cewa manzara sallallahu yana cewa ma bayyana nafhatain arba'in abinda yake tsakanin busawa na farko da na biyu akwai arba'in sahabai suka tambaye shi arba'in na yauman yadda abai duk da ba zan fada ba aka sake tambaye shi arba'in na shaharar yadda abai ba zan fada ba aka ce arba'in na sana yadda abai a gane malam suka ce ya ki fara na saboda asalin manzala bai fara ba ina fata mun gane saboda manzala kawai ya ce tsakanin su akwai arba'in zai yi kwana arba'in zai yi watanni arba'in zai yi kuma shekaru arba'in Allahu alam ba wanda ya san almuhim abinda muka sani shine cewa akwai tazara tsakanin busawa ta farko da kuma na biyu na'am malaci fa yakumu na idan aka yi wannan ta biyu sai mutane su tashi min kuburihim min rabbil alamin sai su tashi daga kaburburan su zuwa ga ubangijin halittu kufatan bila ni'al za su tashi kufatan ma'ana ba su da takalma ma'ana ya fassara kalmar kufatan sai ce bila ni'al ina fata mun gane saboda kalmar hufata ma'anar shi shine mai bila ni'al ma'ana za su tashi babu kalma tare da su auratan za su tashi auratan ne mana auratan shine ce bila siya ma'ana za su tashi sirara ba ba kaya cikin su ina fata mun gane sai ce hurlan ne ne ma'ana hurlan yace bila khitan ma'ana shine wato za su tashi babu kaciya kamar da Allah ya cikin aya da ya kawo gaba yace kama bada'na awwala khalqin nu'idu kamar da muka fara farkon halitta to haka na kuma za mu mayar da shi wa'adan alaina wannan alkawari ne akan mu inna kunna fa'ilin lalle mun kasance masu aikatawa eh, Allah ya tabbatar cewa zai aikata wannan Allah zai tarar da mu kamar da muka zo duniya banda muka zo duniya babu wanda ya zo da takalmi babu kuma wanda ya zo da kaya jikinsa babu kuma wanda ya zo da kaciya saboda haka a haka Allah zai sake mayar da mu a ranar tashin kiyama to fatan uratan gurla nana Aisha radiyallahu ta'ala anhu a anha take tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maza da mata a wuri da suna tsaye ba kaya jikin su ba za su dinga kallon juna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wato lamarin ranan ta wuce haka eh, le kulle murin yau mai zai sha'anu ya gune kowa kowa halin da yake ciki yana tunanin ya zai yi tsira daga wutan jahannama ne ba magana akwai matage mina ko kuma akwai wani ba wannan bana a lokaci Allah ya kiyaye mu na'am sai mala yace wa nu'minu bis sahahih al a'mal haka nan kuma muna yin imani da wato da littattafan ayyuka tu'ta bil yamin wanda za ba da su da hannun dama au min wara'i zuhur bil shimal ko kuma ta baya da hannun hagu malam ya yi tajiri da waɗannan kalmomi guda biyu saboda ayoyin sun zo da su guda biyu haka min wara'i zuhur sai ce bishimal saboda a cikin suratul eh, inshikak yace me wa amma man utiya kitabahu Wara zarihi ah, wanda aka bashi littafin sa ta bayan sa amma kuma cikin suratul haqqa yace me wa amma man utiya kitabahu bishimalihi wanda aka bashi littafin sa da ta hannu hagu idan muka zuwa sai ya gani kaman akwai cin karo tsakanin su to shi yasa ya hada su babu cin karo za a ba mutum littafin sa ta hannun hagu amma kuma ta bayan sa ma'ana za a lankwashe hannunsa ta baya sai a ba shi littafin sa ta hannun hagunsa Allah ya kiyaye mu an yi wannan ne dan an wulakanta kafiri saboda me kamar da yan da littafin Allah a baya san da yake duniya to haka na kuma a ranar tashin kiyama shi ma ta baya za a bata littafin ta a wulakance ki Allah ya kiyaye mu shi ma da yake fa amma man mu kitabahu nini ne Allah ya ce amma wanda aka ba shi littafin sa nini ne ta daman sa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wannan za a yi masa hisabi hisabi mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masrura haka da kuma zai juya zuwa ga iyalansa wata cikin aljanna kenan iyalansa cikin aljanna masrura yana mai farin ciki wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri amma kuma wanda aka bashi littafin sa ta bayan sa fa sawfa yad'u subura wannan kuma shi zai ta kiran halaka zai ta kiran halaka wanda cewa nan nan halaka wa yasla sa'ira haka da kuma zai shiga sa'ira wato zai shiga wutan jahannam mai kona ciki wato idan mutum yana karanta waɗannan ayoyin sai mutum ya yi tunani ya halin mutane su kasance a ranar ba na mantawa wato jiya jiya wani abu ya faru da suna ina karanta wannan aya sai kuma na suna da abin da ya faru da jiya na je kawawa gaisuwa sai na haɗa wani ɗalibi ya gama karatu ya gama digiri sai nake tambaya shi result ɗinku ya fita ya ce ah, ya fita nan take ya sa hannu a jihunsa ya cire wayarsa ya dauki ah, hoton ah, statement of result ɗinsa sai yake nuna mu gashi nan ya yi graduating daga computer science ya samu second class offer yana murna kai sai ban ce ina result kamar da ina cewa result ku ya fita yace gashi nan ma ya fita ya sa hannu ya nuna mu a gane sanar tuna da fadar Allah subhanahu wataala wato haka mutum zai kasance ran sai ce ha umukra'u kitabiya mutum zai ce ga littafin ku zo ku karanta yana alfahari da da littafin sa to amma kuma wanda aka ba shi littafin sa ta hannu hagu ba shi kuma ya zai ce ya laitani idan eh, kunsa kitabiya ina ma ce ba ba da littafi eh, na ba wala ma adri ma hisaga ina ma ce ban ma san menene hisabi na ba baya ma fata shi kan shi sani balle ina ma wani a gani saboda haka idan har muna so mu ma a ranar tashin kiyama mu yi farin ciki mu yi ya fitowa mu ce ga littafi na kowa ya zai duba to dole mu shira tun yanzu Allah ya taimake mu akan wannan na'am wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi Allah ya ce kowane mutum mun lizamta masa wato aikinsa fa'irahu malam sun fassara shi ai amaluhu allazi qudira lahu wato aikinsa wanda aka kaddara kaddara masa khairihi ko sharrihi an kaddara masa an lizamta masa aikinsa a cikin wuyansa a ranar tashi kewa aka za ka zo da littafinka an dora maka sai kan wuyanka wa nukhrijunahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu manshura a ranar kuma za mu fitar masa da littafi a ranar tashi kiyama kitaban wani littafi yalqahu manshura wanda zai haru da shi a bude za a bude maka littafin ka gan shi idan an bude maka littafin ka sai a ce maka mai ikra kitabak ka karanta littafin ka fa bi nafsika yawma alayka hasiba kai kanka ka isa ka zama mai ma kanka hisabi wannan suka ce wannan shine karshen adalci eh, kai kanka aikin ka da kai ne kuma an rubuta maka kuma Allah baya zalunta mala'iku abin da mun karanta a baya suna nan suna rubuta duk abin da kake fada duk abin da kake aikata so ka ga ta ka kai kai aiki kuma ga rekodin ka saboda ka karanta shi ka yi ma kanka hisabi wani gida ne ka tantanta idan wutan jahannama ne ko kuma wutan a gidan aljanna shi ne za su ma ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba na'am sai Allah yace mala yace wa nu'minu bil mawazin haka kuma muna yin imani da da da sikeli da sikeli tuḍa'u yau al-qiyam mana ya ya ya ya wato ya rattaba wadannan ne saboda me a fahimta su yana gani a ranar tashi kiyama da muka ne suka tashi daga kaburburan su suka je inda za a yanke hukunci abu na farko shine za a ba mutum littafinsa kafin a kawo sikeli wanda za a gwada ayyukansa wanda za za auna ayyukansa ina fata mu gane saboda bayan an baka littafinka an bude maka gashi nan sai kuma a zo da sikeli sai kuma a zo a fara auna a ayyukan mutane shi sa wa nuna bil mawazin muna yin imani da sikeri. su da'u yau malkiyama wanda za a sanya su a gaban kowa a ranar tashi kiyama wala tuzlamu nafsun shay'an babu wata rai wanda za a zalunce da wani abu Allah ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata aiki gwargwadon zarra khairan na alheri yarahu zai gan shi ranan ومن يعمل مثقال rashin sharran yara haka kuma wanda ya aikata aiki gwargwadon zarra na sharri yarahu zai gani haka kuma Allah ya ce faman saqulat mawazinu. duk wanda sikelin sa yayi nauyi fa ulaika humul muflihun mana yayi nauyi da ayyukan alkhairi fa ulaika wadannan sune ma sune al muflihun sune wanda za su samu babban rabo wa man khaffat mawazinu, kuma wadanda sikelin su zai yi sauki mana zai rauni fa ulaika wadannan kuma fa allazina khasiru anfusahum sune wadanda suka yi hasarar rayukansu fi jahannama khalidun a cikin wutan jahannama ne za su dawwama talfahu wujuhahum wato wutan jahan talfahu wujuhahum nar wato wutan jahannam za ta dinga cin fuskan su balbalan balbalan wutan za ta dinga cin fuskokin su wa hum fiha kalihun alhali kuma suna cikin ta kalihun wato kalihun ma suka tafi abin da ake nufi da kalihun shine mai wato wutan zai zai kona su ya soya fuskan su ta inda ledan su Ah, ibn kafir a cikin tafsir yake cewa yashwi shafatahu ah, fa yatakallaf hatta yasil shafatu al-ulya ila wasat rasi wato za wato lebansa zai yaga har ya kai tsakiyar kansa haka na kuma ita shafatu as-sufla tasil ila suratahu wato leban kasa kuma haka za a nade shi har ya kai wato cibiyarsa subhanallah abun ba kyau gare ne Allah kiyaye Allah ce man ja'a bil hasanati falahu ashrun ashru amsalha yaji Allah ce wanda ya zo da hasana da aikin kikkiawa falahu ashru amsalha za a ninka masa ladan su goma wa man ja'a bis sayya wanda kuma ya zo da mummunan aiki fala yuza illa mithla ba za a saka mashi da kullum a fata kwatan kwatan aikin sharin da ya aikata wa hum la yuzlamu alhali ba za a zalunce su ba saboda haka za wato kowa za masa hisabi ne gwargwaron aikinsa babu wanda za a kara masa aikin da bai aikata ba ina fata mun gane na'am saboda haka za za za kawo sikeli za a auna ayyukan mutane malum suna cewa za a auna ayyukan mutane haka nan kuma za a auna wato su kansu mutanen da kansu sannan kuma za a auna littattafan ina fata mun gane za a auna littattafan sannan kuma za a auna su kansu mutanen dalilin akan cewa za a auna mutane shine manzala sallallahu alaihi wasallam zake cewa so nawa ne zaka ga mutum yana da wato yana da jiki a mutum ne mai kiba amma kuma idan aka sa shi a cikin ba zai zama komai ba haka na kuma so nawa zaka ga mutum wato siriri ne ba shi da kiba da kuma aka sa shi a cikin za a gan cewa ya yi nauyi haka na kuma akwai hadisi ibn mas'ud inda wata rana ya zo wucewa sai kuma ana ta iska sai iska na sai kamar zai fadi daga iskan a iska na ta daga rigansa sai kuma ga ga kafofinsa iriri sai mutane suna ta masa dariya sai mun zala sallallahu yake cewa ai innahuma wato kafafan guda biyu idan aka sa su a skeli eh, za su fi nauyi fiye da jabal Uhud hmm, dutsen Uhud kuma da imani sa da ayyuka alkhairi sa ga duk wani yana cewa su kansu mutanen za a sa su a skeli haka kuma za a sa za a auna ayyukan su haka kuma su kansu littafan za a sa su a cikin a sike kowanne sai an auna sannan kuma a auna ayyukan shar mutum duk wanda kuma ya rinjaya kan haka za a yi ma mutum hukunci Allah ya ba mu nasara ranar Allah ya ba mu nasara sannan kuma mala yana cewa wa nurun da shafa haka nan kuma muna yin imani da cewa akwai shafa'a shafa'atul uzma wato babban shafa'a ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda khasata wanda yake banci manzo sallallahu alaihi wasallam yashfa'u inda Allah ta'ala bi iznihi wato zai nemi ceto a wani Allah subhanahu ala da izininsa yaqdi baina ibadi domin Allah ya yanke hukunci tsakani bayinsa ina yusibahum min alhammi wal karab ma la yutiqun a lokacin da wato hammi damuwa da karab da wahala zai wanda ma la yutiq wanda ba za su yi jure ba a lokacin da damuwa da wahala wanda ba za su yi jure ba zai same su fa yazhabuna ila adam sai su tafi wurin annabi adam kuma no sai su tafi annabi adam zai zai bada uzuri ce ba zai iya ba sai su tafi annabi no shi ma ya bada uzuri sannan su je wurin annabi ibrahim shi ma ya bada uzuri sannan su je wurin annabi musa shi ma ya bada uzuri sannan su je wurin annabi isa shi ma ya bada uzuri hatta tantahi ila rasulullah har su zo wurin su kare a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je gaba sai ce ana laha ana laha ana laha sai ya je ya yi sujada a gaban al'arashi ubangiji zai yake Allah kuma ta'ala zai zai masa ilhami da wasu wato sunaye da sifofi wanda ba wanda ya san su a sai a wannan ranar sai ya bi Allah da waɗannan sunayen sai Allah ya zo ya yanke hukunci wannan shine shafa'atul uzma wato mutane za su sha wahala a ranar wato abubuwan da za su fara a ranar ne wanda idan sai na karanta su sai hankalinka ya tashi saboda me fili ne wanda mutane za su tsaya su ji wannan ranar fa rana su kansu malaman science kawai suna cewa rana ta fi duniya girma an so miliyan daya da dubu dare uku 1.3 million times rana ta fi duniya girma haka sannan kuma aka zo suka zo suka zo suka ce wato nisa nisa da ke tsakanin duniya da rana tafiyan tafiyan 93 million miles ha 93 million miles shine tafiyan da ke tsakanin kasa da rana amma kuma a haka Allah zai kusanto mana da ranar zuwa ga kawunan yanzu ma da rana misali karfe da ko karfe sha biyu wani ba zai kana jin zafi ka fita waje to ya za ka fita a ranar za ka kusanto mana da ranar sannan babu inuwa sannan kuma mutane tsayuwa za a yi tsayuwa gwargwadon shekara nawa hamsuna alfa sana tsayuwa gwargwadon shekara dubu hamsin yini daya shekara dubu hamsin sannan kuma ga shi ba riga ba takalmi hakanan za a tsaya tsirara a cikin wannan ranar sauraka ga wahalar sayuwa ga wahalar rana ga rashin takalmi ga zafi ga kishi sai da makwamba saboda idan wahala yayin wahala shi ne za su je wurin annabi adam su ce ala tara ma nahnu fi baka ga abin da muke ciki ba ala tashfa lana inda Allah ba za ka zo kai mana ciki a wurin Allah ba sai ce ba zai iya ba ku je wurin annabi no sai jawa annabi no shi ma ce ba zai iya ba har zaurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am to ka wannan shine shafa'atul umma shine kuma makamu mahmud ha matsayin da kowa zai gode wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan aikin da zai zai sannan malai ce wa nuru bi shafa'a haka nan kuma muna yin imani da cewa akwai ceto iman man dakhala nar min al-mu'minin ceton da zai game da waɗanda suka shiga cikin wuta daga cikin mu'minai an ya yakhruju minha za yi ceto domin su fita daga wannan wutan wa hiya wannan ceto shi manzo Allah zai yi wannan ceto wa gairi haka na kuma wannan cinsa min nabiyin daga cikin annaba sauran annaba su ma za su yi wannan shafa'atul uzma shi manzo Allah kada zai yi wannan amma kuma bayan wannan kuma shafa'an da za a yi dan a fita da wannan suka shiga cikin wuta a fita da su daga wutan manzo Allah zai yi sauran annaba su ma za su yi ma mutanen su wal mu'minin haka na kuma mu'minai su ma za su yi wal mala'ika haka nan su ma mala'iku su ma za su yi ina fata mu gane sannan kuma Allah ce wa bi Allah ta'ala yukhriju minan nar aqwaman haka kuma muna yin imani cewa Allah subhanahu zai fitar daga wuta wasu mutane min almu'minin daga cikin mu'minai bi gari shafa'a ba tare da wani shafa'a ba bal bi fadlihi wa rahmatihi a zai yi wannan ne da falalansa da rahmansa kawai eh, mutane ne mu'minai ne amma ba a samu wani yayi musu shafa'a ba manzo Allah bai musu shafa'a ba mala'iku ba su ba mu'minai ma ba su ba kowa ya manta da ba wanda yayi to amma kuma sun mutu ne akan imani saboda haka saboda wannan iman da ke tare da su baya an gama fitar da kowa sai Allah subhanahu wataala ya turo mala'iku su je su duba cikin wuta su yi yawo a cikin wuta su duba duk wanda aka gan misqala zarra na imani tare da shi a fitar da shi wannan rahama ce da falalan Allah subhanahu wataala na'am sai malai ce wa nu'minu bi hawdi rasulillah haka na kuma muna yin imani daga cewa a ran sanar jama akwai haudu rasul akwai tabki tabki abin jawa ko yawa akwai tabki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'uhu ashaddu bayadan ruwan ruwan wannan tabki ya fi sanin fari min al-laban daga nono ya fi nono fari wa ahla min al-asal haka nan kuma ya fi zuma zaki wa atyab min rahitil mis? haka nan kuma ya fi wato kamshin miski kyau ya fi karshe almiski dadi Tunuhu shahar wa arduhu shahar tsayinsa tafiyan wata da ne haka na kuma fadinsa kuma shi ma tafiyan wata wa aniyatuhu kanjuhu sama ƙwariya da za da za sha ruwan da shi wato suna kaman wato taurarin sama husnan wa kasratan suna kaman taurarin sama ta fiskan kyau suna da kyau kaman taurarin sama haka na kuma suna da yawa kaman yawan taurarin sama yariduhu yaridahu almu'minun mu'minina za su zo wurin wannan sarki min ummati mu'mina daga cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man shariba minhu lam yazma ba'da zalik duk wanda ya sha wannan ruwan to ba zai kara jin kishin ruwa ba bayan wannan ina fata mun gane malon sai sabani wannan sarki a ina yake wasu malamu suka ce sarki yana nan kafin asirat ina fata mun sabki eh, yana nan kafin a zo kan sirati wasu malamai kuma suka ce sabki yana nan bayan sirati ne yana ba samu gane to amma dai a magana da ya fi dace shine sabki yana nan kafin sirati yana ba samu gane sabki yana nan kafin sirati amma kuma so da fadinta tana iya kaiwa bayan sirati yana ba samu gane me yasa muka ce haka saboda asalin tafkin ruwan sarki daga nan daga nan asalin sa ruwan sa ai daga kautar ne kautar kuma yana cikin aljanna ne ina ba zan gane shi kuma aljanna yana bayan sirati ne ina ba zan gane sai ta wani suka cewa akwai mizab ina mizab da hawa mizab idan idan an yi gini ba ana sa wannan wani pipe haka wannan ruwa zai dinga wucewa ba da wannan shine shine mizab da da da larabci saboda akwai irin wannan pipe din a cikin ah, kautar din wanda daga wannan kautar din kuma yana fitowa yana zuba a cikin tafkin a hausa ina fata mun gane saboda ga tafkin yana da girma sosai har ya kai ga to mana ya kuɗa suna yawa to almuhim da tafkin yana nan har zuwa bayan a sirati to daga tana samun asalin ruwan ta ne daga ruwan kawsa wanda ke aljanna ina fata mun to amma dai tana nan ne kafin sa. shi yasa shi ma malam ya kawo shi kafin ya kawo maganan siratora tana nan ne kafin asirat don manzara ta wasu yana cewa wannan wato idan muka fahimci haka za mu fahimci wasu abubuwa wato shi sirati ko da zai wani bayan da muka zo kan sirati kamar manzara ta wasu yake cewa ana fara tukun ila alhaut ni ne zan riga ku zuwa ga tsarki yake cewa mutane za su zo su same shi ne a wurin tsarki idan kuma mutane suka zo mala'iku za su dinga koran wasu mutane idan mala'iku suna koran su zai dinga cewa ummati ummati wa na suna cikin al'umma na mala'iku za su ce maka Waka innaka la tadri ma za ahdathu ba'dak. Waɗanda da muke kora baka san abin da suka kirkiro a cikin wannan addini a bayan ka ba. Malam suka ce waɗanda za a koran su sune ba sune waɗanda suka yi ridda. Ko kuma waɗanda suka kirkiro bidiya irin bidiya da zai iya fitar da mutum daga musulunci. Ina fata mu gane. Sune waɗanda za a kora ba za a basu dama su su sha wannan ruwan ba. haka da kafirai da waɗanda suka yi ridda da kuma waɗanda suka yi bida irin bidan da zai iya fitar da mutum daga musulunci. sa'annan kuma idan an gama shan ruwan to ba za a kara jin kishi kuma ba daga nan kuma sai a kama hanya zuwa wurin sirat shine malam ce wa da sirat haka nan kuma muna yin imani da sirat sirat kan farafe bridge bridge ce almansu aljahanna wanda wato an dora ta ne akan wutan jahannama ya moru nas alayhi mutane za su wuce akan shi da qadr a'malihim za su wuce ne wato gwargwadon ayyukan fa yamuru awwaluhum kalbarak to daga na farkon su za su wuce ne kalbarak walkiya su a ta ko walkiya yawa za su wuce ne kamar saurin walkiya kuma kamar rih haka nan akwai za su wuce kamar iska kamar saurin iska kuma kamar rifai haka nan akwai za su wuce kamar saurin wato tuntun sannan kuma wa ashaddi rijal haka nan akwai za su wuce kamar mutum mai gudu wanda yake gudu ila ne ashaddu rijal ma ashaddu rijal jariyan wato wanda ya fi mutane kudu sannan kuma akwai waɗanda kuma za su wuce a rarrafe za su wuce shi yasa ma da ce wani nabi sallallahu alaihi wasallam kain idan mutane suka zo wucewa mu al'umma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne za mu ne za mu fara wuce amma kowane annabi idan mutane sa sun zo wucewa shi zai tsaya a dayan gefen a gaban aljanna yana kallon mutanensa suna wucewa akan akan sirati aga shi ne yake wanda bisa sallam ka'im ala sirat manzo Allah sallallahu zai tsaya akan sirati ya ku yana cewa ya rabbi sallim sallim ya kai ubangiji ka ka ka ka su ka kubutar da su ka kubutar da su ha wanda ke hatta ta'jizu a'mal ibad har sai an zo kan lokacin da wasu mutane ayyukansu za su yi rauni shine ta'jizu a'mal ibad wato ayyukan bayi za su yi rauni a waɗanda ayyukansu yayi yi yayi rauni fa man yazhab sai a samu wanda zai zo yana rarrafe ba zai ba zai ya tashi tsaye ma ba saboda aikin sa yayi kasa yayi rauni sosai ba za su ya karfafa shi ya tashi tsaye ba an so ka shi a rarrafe zai wuce eh, wa fi sai sirat haka nan kuma a gefe biyu na sirati shi siratin kan tara kamar da kamar da muka ce birji ce kuma a wasu hadisai manzara sallam ya sifanta shi yace yana nan kaman eh, kaman gashi na yawa siriri ne sosai ba kamar gashi sannan ya ce mazallatun wato yana da sansi sosai idan an zo wucewa kan shi ya ce a haddu min shafaratin eh, al'alamene kaifinsa ya fi na takobi kaifinsa ya fi na takobi kuma ba haka na za a zo a wuce a kan shi to amma kuma wasu saboda ayyukansu za su wuce ne kamar walkiya da sauri za su wuce wasu ma kamar iska wasu kuma kamar tsuntsu wasu kuma a gudu a guje za su wuce wasu kuma هو الرافضاتي فإذا أنظروا في هذه وفي حافة السراط أجيب بيو صدامة دهوه نان ونان سراط أقول كلالي أقول كلالي منين كلالي كلالي شيني النووي تكيه الحديث يتكروا كلالي يتي جمع كاللوب يتي وكاللوب يتي حديدة يتي حديدة معطوفة راسي معطوفة راسي Eh, yu'allaq fiha annaham yace wani wani aka ce kalal ana nufin wato karfe ne irin wannan karfe wanda eh, kamar hook kugiya eh, wanda baki ya a lokace ke haka ana rataye nama a kai misali haka irin wannan hook ne suna da yawa a gefen dama da kuma na hagu yace kalali mu'allaka an rataye su akan wannan kirat mamura Allah ya riga ya ba su umurni wannan wannan kungiyan Allah ya ba su umurni za a kuzu man umirat bihi za ta kama duk wanda aka mata umurni ta kama ba kowa za ta kama ba a gwada na riga an mata umurni ta kama su saboda haka za ta kama wanda aka mata umurni ta kama shi yasa mazala cikin hadisi sai fa makhdushin a eh, akwai wanda makhdush wato wannan eh, kungiyar za ta karce shi shine makhdush za ta yi krashin jikin shi saboda rarrabe yake wucewa saboda ka za su dinga goge jikin shi amma kuma naji zai kubuta zai wuce amma da zai wuce ne da wahala da ciwo a jikinsa shine mahmud shi wato wannan za su dinga karfe wa mu su mufardas a kuma wanda za su kama shi jefa shi a cikin wuta Allah ya kiyaye abin wasa bane wallahi kiyaye to saboda haka wannan yana nuna cewa waɗanda fa za su wuce akan sirati asal musulmi ne eh musulmi na su ta kan sirati amma kafirai asali ba za su ma zo kan sirati ba ina bata mu gane saboda me su kafin a an tare su ina bata mu gane sirati yana na bayan tafki ne haka su ba su ma zo wurin tafki su hau kan sirati saboda haka su tun kafin a tun ruwan ne wurin aka aka aka aka za su kan ne to amma kuma duk haka akwai kasa abu kamar da abu ba nan ba a wurin tafsir nake bayani cewa wato ranar tarjuma mataki mataki ne Wayan nan musulun ba sun wuce wayan nan matakin har har ruwan ma sun sha amma kuma idan suka zo kan sirati sai su kasa wuce wannan matakin sai abu ya ja su sai sama suka ce waɗanda za su fadi a cikin daga kan sirati za su shiga cikin wuta amma kuma za su dawama ba suna daga cikin waɗanda za a yi musu shafa'a su fita daga baya ina fata mun gane saboda wanda za su fita daga wuta saboda su da su ta kansu ba bane na'am kuma da ce za mu diga ko <laughs> ko mu tsaya ya yana da yawa a baya yana da yawa gaba ko sai tikira sai ma da ce wa numru bi ma ja fi kitab haka da muna akwai abubuwa da yawa game da ranar tashi jama'a shi zama da ce wa numru bi kulli ma ja fi kitab muna yin iman da duk wani abun da ya zo a cikin littafi a cikin alqur'ani wa sunna daga sunna min akhbari zalika al-yawm daga cikin wato labaran wannan ranan saboda akwai labarai da dama da manzo ne bara game da wannan wannan ranan ba zai yi malai kawo duka nan ba sai sai yace muna yin imani da duk abin da ya tabbata matuka hadisi ya tabbata akan wani abu da zai faru a ranar kiyama to mun yi imani da shi shine malai ce fil kitab wa sunna min akhbar zalika al-yawm wa ahwali ahwal ma'ana wato abubuwa na tsoro da firgita wanda za su faru a wannan ranar malai ce a'ana Allahu! alaiha Allah ya taimake mu a kowane abubuwa za mu tana insha Allah za mu tashi daga wurin da shafati ta so mu kara wannan ok sai mara ta wani wurin da shafati nabi haka na kuma muna yin iman da shafa annabi sallallahu alaihi wasallam mai ahli janna wanda mun za shafa da mun zana zai ga mutanen aljanna an yi dukuluha domin su shiga saboda mai idan waɗanda suka tsira daga kan sirati da suka gama tsallake sirati za su zo gaban aljanna kofan a a rufe ce ina fata mun gare sai manzala ya zo ya yi sake yin shafa'a domin a bude kofar sai manzala ya fara shiga sai mu al'ummansa mu fara shiga sannan sauran annabawan za su dinga shiga da su da mutanen su ne kuma da wahiyar nabi khasa wato shafa'a da zai yi a bude kofa wannan shafa'a ya ce bace manzala Allah shi zai shafa'a a bude kofa idan an bude kuma kowa zai shiga da mu al'ummansa da kuma sauran annabawan da su da al'ummomin su Allah ya samu daga cikin da su shiga cikin aljanna abin da karanta da ya ba mu ladanta inda kuma mun ga kuskure Allah ya kai mana za mu shiga da karatu insha Allah karatu na gaba kuma kana bai hamdi ka shalla ila ila anta astaghfiruka wa yau na manta mai rekodin daga ba mun zai bari na amma ta recording ma ai ka dauka ko ya daga mun zai bari